ci gaba da karatunmu na alfiyat bin malik wato ta na hau kenan a yau za mu yi darasi na hudu ne nake tamani ina maka tsaya ne za mu tashi ina ji wa kullu harfi ko wa kullu harfin mustahifun lilbin wal aslu fil mabni an yusakkara wa minhu du fathin wa du kasrin wa dam ka aina amsi haythu was sakinu kam wa kullu harfin kowane harafi mustahifun ya mai cancanta ne lilbina ga ginawa wato kowane harafi mabniyun ne shine abin da yake sai faɗa kawai yani kullu harfin mabniyun ma'anarsa al-hurufu kulluha mabniyatun ai mun faɗa a can baya so da haka al-hurufu kulluha mabniya ai asma'in ma duk wanda kaga an gina shi li shabahin min al-hurufi mubniyin don yayi kama da harafi ya sai harafin ginanne ne kenan so da haka wa kullu harfin mustahiqqun lil bina yani kullu harfin ko wani harafi ya cancanci a gina shi ma'ana ko wani harafi ginanne ne kai ma'ana yake so ce saboda waka ne ya cancanta sai ce wal aslu asli fil mabni cikin wato duk abin da yake kalma wanda take ginanniya sawabin harafi ne ko ba harafi ba an yi sakkana ya zama an daure shi so da galibin harufa dauraru ne in ka ce an kaga daure min irin su ala irin su hal su ma su dam kaga duk dauraru ne su suka fi yawa to ma'ana in an ce asalin mamni ya zama abin nan sakin daurarre shine ana nufin mafi yawan mabniyat sakina ne wato a daure su ne mafi yawancin shi shine misali da wancan yace wa minhu zu amma ana samun ma'abocin fata harafi abin nan kalma ce ginanne amma ta fata kaman kenan kaman af'alul madiya kaga cewa fataha qara'a dakala dakala masalan kharaja kaga duka mamnu ne alal mai. alal fatai an gina shi akan fataha ne irin su ma'a ma'a kaga shi ma alal fatai ne zarafi ne sai ce wazu kasrin ana samun kuma abocin kasara a gina shi akan kasara kamar nazali irin su daraki kaga akan abin nan irin su abin nan eh, uffin da sauransu don kasara ne da'ima eh, akwai wanda su za ka ga ba su canja ba suna kasara ne ba sannan wa bammin da kuma bamma ana samun bamma irin su muntu masar in? Eh? na kin faɗi ya yi sundun don ma ya faɗe shi ina ta gaba hmm. na sai kawo misalin da malam bai kawo ne ka aina kaman aina kaga misali ne na me na almami ala alfat aina zarfu zaman ko maka kaga aina kaga ila aina tazhabu baraka ce ila aini ba yana nan a amamninsa aina ta tazhabu kaga a farko zo ba haka bane shi mutalaka ce ainu tazhabu haka nan amsi amsi kuma mamnun alal kasri kenan ko amsi jaa amsi ka san amsi zarafi ne da sai ake amsa kaga jitu sabahan ko sabaha kuntu aqra'u sabaha masaha kaga fata ake masa wanda zarafi ne to amma amsi amsi zaka ce zaka ce jaa amsi jiya ta zo kenan ko ra'aitu amsi na gajiya ka ce amsa ba ka gane marartu bi amsi na wuce jiya mun fahimta to amma ba an samu wasu larawa da suke cewa amsu ya amsu ba hmm. wani ya ce ma ba amsu kalmazi shahidan mu'addala wa aqabahu yawmun alayka shahidu wa in kunta bil amsi tarafta isa'atan fabadir bi isanin wa anta hamid ma ba amsu kalmazi ana karanta shi haka wasu ba ce ma ba amsika ko ka ce amsi ko amsu duk sa ɗin ina samu a masa zama? amma ba samu amsa ba a masa fataha ba mun fahimta kila duka ne ta wasu larabawa wanda ta saba ka'ida sai ce haifu haka nan haifu shi ma zarafi ne manu ala dham ijlin haifu anta abinda nazartu ila haifu sakanta kaga ila ta masa bata masa ainihin abin nan ra'aitu haifa jalasta haisu jalasta kai afwan kaga shi ba a masa alai halin haisu ne Ko min ta shige shi wa min haisu kharajta ko fa walli wajhaka shatr al-masjid kaga ni din ba ta yi aiki a kansa ba sai a ce na wurin ne wasakinu daurarre kuwa misalinsa kam shine kam kam jawadan fil maidan in garmar doki nawa ne a fagen yaƙi ko a fagen tseren kaga kam kenan amma zaka je kan ce bi kamishtaraita ku bi kamishtaraita wannan litiqa'i ne ishtaraita akwai sakin shine wannan hamzatul wasli to in sun hadu sai ka ce bi kamishtaraita kaman qul illahumma ne amma kam da'iman wato ainihin taurariya ce to wannan shine abin nan eh, yadda ake gina mai ake gina harufan kenan ai kalmomi wani zaka samu wani mamniyun ala ala sukun wani mamniyun ala fati wani mamniyun ala al-kasri wani kuma mamniyun ala al-dhammi amma mamniyun ala sukun ya fi me ya fi yawa wannan shine ma'ana wannan baituka akwai muna karatu a jami'a shi yana fassara wannan baitukan da da ma'anan su kawai na tana shi wani tsangon bene yanzu wa kullu harfin ko ne harfi mustahiqun lil bina ya cancanci a gina shi wal asu asali fil mani cikin gidan da aka gina an yi sakana a zauna a cikin sa yanzu wa minhu zufatai daga cikin sa akwai masu kohobi wazo ka sani akwai wanda kohobin suka kare wa bam akwai wanda aka hada su ta aina kaman a ina amsi amsi to walisu wannan baya fasara sai ce wasakin wanda yake zaune a gidan kam su nawa ne kaga ba nawo ya aje nawo a gefe والرفع والنصب والرفع هو رفع ne dan na ba ga yusuf والرفع والنصب على الاعراب لازم والاسم قد خصص هو هذا وين والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزم والرفع رفع والنصب ده نصب اجعلن اعرابا كسنيا سو اعرابي ني لاسم ده سونا وفعل ده فعلي نحو كمان لن اهابا bana tsoron kowa kace wurin ka rafu ne to ka gyara dan ba zai taba zama rafu ba kun san dalili don ba ishtigali aka yi ba inda ishtigali ne da aka ce warraf'a wan nasba sai aka ce ij'alhuma iraba to zaka yi cewa arrafu wan nasb sai zama ishtigal kenan kenan ishtagala al-fi'l bi nasbi damirin anil mubtada daga ainihin isim to amma wannan tunda ba ba ishtigali bane ba a kawo mafulin biya a gaba ba to dole ka ce warraf'a wan nasbat ala al-i'rab wa raf wan kaman kace Allah as'alu ba dama Allahu as'alu in ka faɗi haka to kwata kwata baka iya larabci ba yawa amma in kace Allah kaga Allah as'alu sai a ce Allah na maf'ulun bihi ne li ta mahzufin taqdiruhu as'alu Allah kaga as'alu wancan fi'li ne ga hu fi'li da fa'ili ga hu kuma ka sake mafulin bihin sa daban shi wancan as'aluhu ne amma ka ce Allahu as'aluhu to kaga Allahu nan mubtada ne as'alu kaga filun mubariyun marfu'un bi dhammati zahira wa fa'iluhu damirun mustatir wujuban taqdiru ana kunin kuma damiru damirun متصل مبني على الضم fi محل النصب مفعول به فسكتي الجملة من الفيل والفائل في محل رفع خبر للمبتدا وانا شنو هيك تي مثلا اشتغالي تي شنو اشتغال مجي ورفع كاجا رفع وانا هنا سوي كل معنى انواع الايراب ني وبما انت اكو علامات الايراب اكو كما انواع الايراب انواع الايراب شنو الرفع والنصب والجر والجزم الرف والنصب والجر والجزم وإن سؤالات مسو أنواع الإراب سنوئي إيه. أقولكم علامات الإراب شنمي الضم الفتح الكسر السكوت وإن سني علامة كوكتي الضمة الفتحة الكسرة السكون في سكون بقى شوى السكونة بقى سامسا سامسا مربوطة to ina ce musu alamatu alamatu da ke sa sai ka ce fa'ilun marfu'un bime bidammi kaga marfu' din nan nau'i ko da ba bidammin bane zaka cewa fa'ilun marfu'un bil wawi idan zama me min al asma'i ko kuma jam'u zakkar salim kaga zai zama kuma fa'ilun marfu'un bil alif ya zama musanna ne to kaga kenan shi marfu'un nau'i ne da bamun, da wawun da alifun shi kuma alama ne na me na irabi to shi yasa haka nan mansubun bi kaza majzumun bi kaza abun nan eh, majrurun bi kaza to wannan ana ce musu anwa'ul i'rab wannan kuma alamatul i'rab wannan duka biyun zai koya mana anan sai fara da wanda yace war raf'a wa nasba da nasba wa raf'a shine dhamma kenan annasbu kuma shine fataha to iji alan i'raba ka sanya su zaman i'rabi lismin da suna wa fi'lin da harfi wato suna na iya zama marfu'i ko kaman ce at-talibu mujtahidun kuma suna na iya zama mansubi kamar kace ce ra'aitu taliba kaga yana mubtada ko fa'il zai zama marfu yana maful bihi kuma zai zama mansubi to haka nan wa fi'lin fi'li ma yana zama haka kace aqra'u aqra'u kaga ba ba abin nan ba ya zama fi'lun mudari marfu bi dhammati zahira zaka yi cewa kuma an aqra'a kaga aqra'a kaga fi'lun mansubun bi an kaga an din na ita ne ta masa me ta masa nasaba wa alamatu nasbihi al-fath al-fath az-zahir to sai ce hau kamar lan ahaba lan ahaba ne don baitin ne kawai yake son tun da ya ce iraba can ma ya ce ahaba to da haka lan kaga harfu nasbi ne wata tahyidi ahaba ahaba ne kaga ahaba fi'lun mudari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fatahatu zahira lan ahaba ma'ana ban ji tsoro ba daga haiba ne na kurjini ban ji kurjinin abun ba to wannan alif ɗin ko zai zama ishba'i ne wato an ƙara ta ne saboda mai can an ce iraba ko kuma alif ne wanda aka canza nunu tawkid as alabuna al-khafifa alif ne wanda take canji na nuna tawbi al-khafifa don zaka yi to lan ahaban to sai ka ce lan ahaba kaman kifanatki min zikra habibin wa manzili bi sirri lawa bayna ad-dukhuli fa humani sun ce kifadin nan kifanni kifanni amma an yi raddin wannan saboda galibi in kaga an sa alif a maimakon wato abin nan nunu tauki to zai zama a ƙarshe ne a ƙarshen magana ne ba a tsakiyan magana ko farkon magana ba to ala ya halin dai shi yana so ya samu wato ja ne a ƙarshen baitinsa to aka haka nan fi'ili yana zama marfu yana zama mansubi kamar yadda suna yakan zama marfu yakan zama wato mansubi sai ce wal ismu amma suna kan kusisa bi jarri shi ake manta shi da jarra shi suna baya shine kawai mai daruri fi'ili ba zuwa majaruri yana fi'ili ya zama majaruri to ya zama mai kenan an yi abin nan an yi an samu iltiqa'u sakinaini ne kamar qulillahumma amma in ba haka ba za a masa jarra ba so da haka majruri suna ne kawai zaka ce ra'ay zahabtu ila madrasati kitabin madrasatin jawwalin sa'atin amma li bai da me bai da wani to karka ce kuma nazari da muka faɗa da daraki ba sai mutum wancan mamni ne ba akan sa muke magana muna magana akan murab wancan ko mamni ne ba murar Sau da haka wani ana magana kan murar fili mai cancanjawa kuma ya zama ana iya masa jarra wannan bai zai taɓa yi ba amma in ma a gine yake kan jarran ba yadda ka iya da shi dole ka ba shi mai a kan kasara kai don ba a cewa ma jarra in a gine yake kan kasara shi nan ba majaruri ne. bane mamnu alal kasari ne ba a ce masa ma majaruri. kun fahimci bambancin yace kama kamar yadda qarqus sisal filu aka keɓance. fili bi an jazima da ya dauru ya zama mai tsauri fili kuma shine kawai jazumi amma suna ba a masa jazama kaga fili ka ce lam kum, lam kara, in tafham kaga duk wannan daurin saboda hurufun jazami sun shiga fili mudari'in to da aka zama jazama amma suna baya zama ne majazumi to karka ce kuma mun ce kam da hal a abin nan kam kai don shine sunan wancan mabni ne ba akan sa muke magana muna magana murab a ce yana cancanta ya dau damma ya dau fataha kuma zai dau ya dau kasara bai zai ba ai ko suna kai ai dau damma ya dau fataha dau abin nan kasara kuma zai dau jazama bai zai dau jazama ba to da ko gaga an daure suna sai dai in wakafi aka yi ko ba ana yi ba ulul albab ga wannan ai wakafi ne ko inda za ka wuce ai albabi za ka ce kawai sai ka wuce da magana so da ka duk sunan da kaji an daure shi an daure shi ra'aisu kwali aina kwali ga wannan wakafi ne ga ba don baka son ba ba za ka shige da maganan bane sai ka ce kwali kawai aina walad to ai aina walad ne to amma saboda wakafi za ka yi wakafi kuma dama ba da larabi in zai wakafi shi yana daure ƙarshen kalma wannan kuma ba li'irabi ba ne in ka zo na hau kuma ko za ka rubuta dole zamman za ka yi in za ka yi li'irabin na hau kuma dole za ka ce yana nan akan asalinsa na li'irabinsa za a masa zamma amma wannan da baki ne duka ake wannan duk in a rubuce ne ba za ka yi wannan tsaurin ba sai dai a larabcin baki saboda wakafi ah, sai ne to wannan an gama da anwar irab anwar irab guda hudu arrafu wan nasbu wal jarru da jazm kina kan yace marfu'un abin da mansubun majrurun majzumun sai ka rike wannan akwai kuma alamatu ira. alamatul i'rab kaga akwai zamma baraka ce mabmumun ba akwai kasara ba baraka ce makasurun ba akwai fata ba za ka ce maftuhun ba ba a rabi da wannan sai ka ce wa alamatu nasbihi alfata ko alwawu ko makamancin wani to shi ne ya kawo mana ya ce abunan farfa bi ban zammi wansi ban fathan wajur kasran ka zikrillahi abdahu yasu ah, ka zikirin zikrullahi ya kamata na ce wa mai zikrullahi anan duk ka zikrillahi ya samu ku kuskure ne zikirin zikrullahi na gaba yawwa ka zikirin zikrullahi abdahu yazur ne zai don wannan kafin ba za ta yi jarra ba saboda hikaya ne ake yi in mun jarra misali ba zai fito mana da ba hikaya ne ah, warfa bi wari warfa bi dammin kai rafa da bamma warfa bi dammin wanzi ban fatan wajur ka zikir kasaran ka zikrullahi abdahu yazur wa zin taskinin wa ghairi ma zikir a ko ja'a bani namir والرفع ابن آه، فرفع كي رفع آه، بضم تضم كذا الضمة علامة الإرابي سينك شيء مرفوع بالضمة الظاهرة وانا اجي مثلا إرابي ده حركة كنا كذا ابن ينك يقوم كذا مرفوع بالضمة الظاهرة زيد مرفوع بالضمة الظاهرة سينك شيء آه... نعم ورفع ضم وانسبا فتحا وانسبا kai nasaba kuma fatahan da fata ma'ana wansiban bil fatahi wannan irin wannan ban fatahan kai nasaba wa fataha karka ce kai nasaba wa fataha a'a kai nasaba da fataha idan ka ta kaga wansibal menene abin nan fi'li ne ba da fa'ili aure fi'lu ne ba abin nan fi'lu amrin ne ya hadu da nunu tawkid shine ban. nun tawqi'a al-khafifa to fatahan din nan in zaka yi ramin sa sai ka ce mansubun ne bi nasl khafi amma sa nasaba ne saboda an cire masa harafin jarra amma wansiban bil fatahati ne kamar yadda aka ce warfa bi dhammin to wansi ban bi fatahatin ko bi fatahin sai aka ce fatahan kamar ka ce marartu zaidan marartu zaidan marartu fi'l wa fa'il zaidan sai ka ce mansubun bi nasl khafi wato bi nafsi kenan don asalin sa tu bi zaidin ne bi sai ka cire ne sai ka cire ba ko marar marartu ala zaidin sai ka cire ala ne to sai ka masa nasaba kar ka ce mafulun bihi mansubun bi nafsi al-khafi to haka shi ma wannan duk wannan in ka fasara shi mafulun bihi zai zama huwa allazi waqa alayhi fi'l fa'il kenan yanzu fataha ne ake son ka mata nasaba ko ana son a ce maka kai fataha da kai nasaba da me da fataha kun fahimta a ah, warfa abin nan warfa bi zamin wansi ban fata wajur kai jarra kasaran shi ma bi kasarin kenan kai jarra kuma da kasara wansi ban fata din nan kaga in kace in kace ra'aitu taliban kaga taliban mafulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fatahatu zahira kaga mansubun bil fatahati kenan ko shine ma'anan fatahan in kuma sai ka ce wajur kasaran wajur ai wajurra kenan ko kai jarra da kasaran shi ma kasaran bi kasrin ne shi ma mansubi ne bi nasl khafi al khafi shine ajjar wato abin nan kai da kasara kaman kace zahabtu ila al madrasati kaga al madrasati majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al kasra wa alamatu jarri al kasratu zahira al kasra az zahira sai ce ne ka zikir da to sai ke misali warfa bi zammin wansu ban fatahan wa jur an faɗa mana alama guda uku wato nasba da fataha ba zamma da fataha da kuma kasara wanda duk suna iya shiga suna sai ce ka lahi abdahu ya ne na sai mana misali ne na zamma da fataha da kasara yasa sai ka ce ka lahi ka adatu tashbihi ne asalin wannan kafin yana yin jarra amma nan ba zai yi ba don zai shiga jumla ne sai ka ce ka din nan harfu tashbihin ne harfu jarri ne wa tashbihin yana jarra kuma yana tashbihi zai kamanta maka da zikirullahi zikirun nan mubtada ne ba gan shi marfu'i ba so da haka zikiru mubtada'un marfu'un bi dhammati al-zahira mubtada'un marfu'un bi dhammati al-zahira allahi kuma kaga mudafun ilayhi ne ko zikirun din mudafun kuma bayan mubtada ne allahi lafzu jalala mudafun ilayhi majrurun bil idafa wa alamatu jarrihi al kasra zahira kaga allahi kaga kasra ta fito anan wa alamatu jarrihi al kasratu zahira sai ce abda kaga inda fata abda maf'ulun bihi mansubun bil الظاهرة وهو مضاف هو ضمير متصل مبني على الضم في محل الجر مجرور بالإضافة كنا muka ce abda mafulun bihi ina fi'ilin sa ko bari sai zo tambayoyi ina me mallazina saba abda mallazina saba wa zai gani dan ya kamata a ce akwai fi'ili ko menene masa nasaba ba wanda sani to kaga zikirun lahidin nan masdarun ne ya amalu amala fili masdarun ya amalu amala fili zikirun lahi da aka ce ambaton Allah shi ne aikin da kansa shi wannan zikiru din yawa sau da haka kamar a ce zakarallahu abdahu ne zikirun lahi abdahu ma'anansa zakarallahu abdahu Sau da haka zikirun nan masdarun ne ya amalu amala amala fili masdarun ya amalu amala fili wannan shine shi yasa in baka san wannan ba shi yasa sunan littafin Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake ba da wahala iqtida'u siratal mustaqim me ya karishin sa sai a ce sai karshe suna cewa mukhalafatu ashabid din wannan kuskure ne iqtida'u siratal mustaqim mukhalafata ashabun mukhalafatan maf'ulun bihi ne to amma wani yasa suke cewa mukhalafa saboda me ba nasaba ba abin nan ba fi'ili wanda suke ganin zai zama yayi wa maf'ulun bihi nasaba to ai ikhtiba'u din masdarun ne ya amalu amala fi'li da haka ihtiba'u siratul mustaqim mukhalafata ashabi din abinda shi zamu yake nufi as-siratul mustaqim yaqtadi mukhalafata ashabi din hanya madaidaiciya tana hukunta ka saba wa yahudu da nasara in kuma kace ihtiba'u siratul mustaqim mukhalafatu ashabi jahim ka takaita sunan littafi. ka takaita ma'ana ma'ana kana kana nufin cewa neman hanya madaidaiciya shine sabawa yahudu da nasara to don Allah shi kaɗai ne sabawa yahudu da nasara ihtiba'u siratal neman hanya madaidaiciya ta shirya shari'a mukhalafatu ashabi jahim shine saba yahudu da nasara don ya zama khabar kenan kenan saba yahudu da nasara kawai shine mai siratal mustaqim ko ba haka bane ma'anansa as-siratal mustaqim abu ne mai fadi shine al-mutaba'atu lillahi wa li rasulihi bin Allah da manzonsa to ya za a yi ya zama ka samu asiratul mustaqim bin Allah da manzonsa kuma alhalin kana bin yahudu da nasara sai a ce to ai bin Allah da manzonsa yana hukunta ka saba yahudu da nasara yana neman ka saba wa nasara ko kai sauran biyayyan kai sallah kai azumi kai zakka in fa kana koyon yahudu da nasara to baka kan tafarki madaidaici shi yasa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wadda kaga shine mukhalafata ashabil jahim kun fahimta to so da haka akwai masdarun ya amalu amala fi'lihi kuma akwai fa'ilun ya amalu amala fi'lihi shi ma zamu zo kansa yasur yasur ai yasurru ne ko kaga shi kuma wannan yasurru ne amma aka ce yasur mun ce fi'li ba ba zama majazumi ko amma na an ce yasur saboda me saboda karshe ne wakafi ne ya zo a ƙarshe shi sa ka ga ya zo a ƙarshe wanda yake fi'ili yana zama majazumi ka so suna ne ba zama to amma nan ya surdin nan ba majazumi bane mallazi jazamahu saboda waqafi ne aka masa me aka masa jazama kamar da ko suna zaka iya masa in waƙafi ne saboda aka yasuru ne zikrullahi abdahu yasuru Allah ya ambaci bawansa yana faranta wa bawan rai a ce Allah ya ambace shi yasuru fi'li mubari to kaga kaga ka nan ita ne ta mana hikayan zikrullahi abdahu yasu in kana neman majrurin kafu tashbihi sai ka ce al-jumlatu min al-mubtada wal khabar fi mahalli al-jar majrurun bi kafi tashbih sai ka yi irabul mahalli kenan irabul mahalli kafin ka samu wannan sai ce me wajen bi taskini ka abun nan kai jazama da taskini da sukuni wato lam yaqum sai ka ce yaqum din na fi'il wa alamatu jazmihi bilam wa alamatu jazmihi as-sukun to kaga inda ka sanje zama to sukun yana iya zama alama na me na jazama amma ba shi kadai zamu faɗi sauran alamomin don wawu yana iya zama alifu ma yana iya zama sai ce wa ghairu ma zikir wadanda bamu ambata ba alamatul i'rab wadanda bamu ambata ba kaga mun ambaci zamma da kasra da fataha da ne da sukuni to duwai da ba a matan nan ba ya nubu. yana yin yana niyaba ne yana zuwa maimakon wa'annan alamatu irabi ne kamar a ce wawun da alifun din duk suna zuwa maimakon wa'annan alama din da yawun da sauransu sai ce nahau kamar hu bani namir ai ja'a hu bani namir ja'ina an cire hamza saboda bai ne ja'a kaga filin muzari'un ne abun nan filu mazin ne mamnu ala fatai mamnu sai ka ce ahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwaw nan ba za ka ce bamma ba alwaw li'annahu min al min al asma'i as-sitta ko ga dama ka ce hamsa amma sitta ne za mu karanta su da bani wa huwa ko ahu in fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi الواو وهو مضاف بني مضاف إليه كده مجرور بمي بالياء وهو مجرور بالإضافة وعلامة جره الياء لأنه مي لأنه لأنه مي ملحق بجن مذكر سالم <laughs> لا يتوى جن مذكر سالم لأنه جن مذكر فدن بنونني المال والبنون to sai aka shafe mai nono din saboda ibafa banu isra'ila ko donan kuma saboda majalis aka ce bani namir bani namir So da haka mudafun ne ilayhi majrun bil ibafa wa alamatu jarrihi al ya'u li annahu jam'u muzakkar as-salim zamu zo kan jam'u muzakkar salim shi ma ake masa ligrabi sai kuma me namir namir kuma mudafun ilayhi wa alamatu jarrihi al kasra az-zahira ne bani namir bani namirin kenan to amma sai aka sai aka ce namir saboda me ayi fi don ya zo a karshen waka ta mu ci gaba na saboda ishiriniya nan ta samu shiga <laughs> don ishiriniya ta samu shiga ko don nawo ya samu shiga da ai da na so mu yi hadda abin nan asma'u sita to bari mu kaje su sai rana a cikin insha Allah za mu tsaya akan wannan akwai mai tambaya a nan to sallallahu alaihi akwai mai tambaya akwai mai tambaya a sai mu dan karanta shi ne yau da insha Allah za mu tashi wuri tunda kun saka ita wa mai tambaya wannan bayan da ba na wata يموت كلام ثاني